salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yata bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ذات الافتراق Wato ƙa'ida. na ainihin rabuwa ƙa'ida na gane rabuwa ilam da na lahu wa iyak ka sani Allah ya shiryar da ni da kai anna ahadith al-iftiraq ya hadisan nan na na rabuwan al'umma innama waradat mutlaqa ta zo ne mutlaqa kawai ta zo ne mutlaqa ba ba mata kaidi ba dole kaidi dole kaidi fi zahir ba tare da an samu kaidi ba ga zahiri wa huwa yatamilu an yakuna iftiraqan ala ma yuqimu qadar al-lafz wato shi zai iya ɗaukan ya zama to rabuwa ne akan abin da wato mutlakin lafazi ke nuni a gare shi ila rabuwa ne akan abin da mutlakin lafazi ke nuni gare shi kawai kowane irin rabuwa kawai fa yakuna bizalika ikhtilafan fi kulli shay sai ya kasance da haka rabuwa a cikin komai akta fi masail al-furu' har ma cikin matsala na furu'a rabuwa cikin komai har cikin matsala na furu'a misali wannan ne wannan da an samu an samu rabuwa ta furu'a sai a ce to an samu iftirak shi haka ake nufi da ya ce al'umma za su kasu kashi saba'in da uku dukkan su gaba ɗaya suna wuta sai guda ɗaya to wani rabuwa ake nufi rabuwa ne ta ɓangaren aƙida ko rabuwa ne ta ɓangaren furu'a an gane da hadisin da ya zo bai ware ba kawai ya ce tattari ummati ila salasin wa saba'in na firɗa da sannan al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku misali wadda rabuwa rabuwa na akida ne kawai ko rabuwa hadda na furu'a idan hadda na furu'a a kenan da malikiya da shafi'iya da hannabiya da kuma mai hambaliya zahiriya da sauran mazahib to dukkan su kenan su sun zama wata kungiya ta addini wanda dukkan su gaba ɗaya batattu ne sai guda ne kawai na wajen gani duk ƙungiyoyin mazahib kenan sun shiga ciki sun muka ɗauki magana a matsayin mutlaki na'am wa zalika batilun bil ijma to wannan batacce ne sanya ainihin matsala ko sabani na furu'a a cikin wannan al'amari batacce ne da haduwar malamai fa innal khilafa muzmin zaman sahaba fa innal khilafa muzmin zaman sahaba domin lallai sabani tun zamanin sahabbai ila al'an zuwa yanzu wake wani kuwa a cikin matsala na ishtihadi za ga sahabbai sun samu sabani cikin matsala na ishtihadi to kenan za mu ce su ma sahabbai sun fada cikin wannan rabuwa wanda dukan suna cikin wuta sai guda daya sahabbai dai gaba daya kidan su ɗaya ne sahabbai gaba daya manhajin su ɗaya ne amma suna da bambanci wajen ishtihadi na fiqh kun gano wannan na'am wa lam yu'id zalika ahadun minhum wato ɗaya daga cikin su bai aibanta wani ba daga cikinsu a gane in an samu saɓani tsakaninsu ba a samun wani ya aibanta wani kullu ra'ayi kaga sai wanda ya nuna mana ba shi ake nufi ba da shi ake nufi da mun ga sahabbai sun yi zafi ga juna sosai da mun ga sahabbai sun kasu ana kiran kowanne da irin mazhaban shi misali na'am allazina sawwagu al-khilaf fil furu' wa'annan da suka halarta sabani cikin furu'a innama qtadaw bis sahaba kawai sun yi koyi da sahabbai ne sahabbai a zamanin su an samu sabanin furu'a kuma an zauna tare kuma an dauki juna mutanen kirki an dauki juna musulmi misali an gane ko to su ma mutane bayan sahabbai su sun samu sabani a gane sai suka yi koyi da sahabbai yaya sahabbai suka rayu za ka samu irin wannan sahabba irin wannan sabani na furu'a to irin wannan rayuwa mu ma haka zamu yi wala yumkin wal hal hadhihi wato ba zai yiwu ba ana cikin wannan hali an yakuna lil-istiraq fil mazahib bima yattabihi itlaqul hadi ya zama to wai sabani a cikin mazhaba ya zama abin da yake hukuntawa abin da yake bima yattabihi itlaqu hadha hadith abin da itlaqin wannan hadisi ke hukuntawa tunda mun ce muku hadisi ya zo mutlaq to itlaqin wannan hadisi yana sanyawa hadda furu'a ba zai yiwu ba an gani inda ya yi wuto da ya zama su ma sahabbai akwai yan bidiya a cikinsu